بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بعث وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك أما ترى قال بلى وعزتك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 takwas ga watan jumada saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1431 ginin da ya zo daidai da 22 ga watan biyar shekarar miladiya ta dubu goma. a wannan majalisin namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna a tajridu sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar al-hafiz zainuddin ahmad ibn abdul latif azzabini rahimahullah ta'ala a yau wannan majalisin namu shine na 118 za mu tashi kan hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu mala yace wa an abi wa anhu radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga abu huraira Allah kara masa yarda shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kanat banu isra'ila yaghtasiluna uratan banu isra'ila sun kasance suna yin wanka tsirara yanzuru ba'dhum ila ba'd sashin suna kallon sashi wa kana Musa yaktasilu wahdahu annabi Musa alaihi salam shi kuma yazan yana yin wankansa shi kadai faƙalu sai suka rika cewa wallahi ma yamna'u musa an yartasila ma'ana illa annahu ada wallahi babu abin da ya hana musa ya rika yin wanka tare da mu sai dan yana da gwaiwa فذهب مرة sai wata rana ya tafi wanka faza haba marratan yaghtasilu sai wata rana ya tafi yana wanka fa wada'a thawbahu ala hajar ya dora tufafinsa akan wani dutse fafarra al-hajaru bi thawbihi sai wannan dutsen ya gudu da tufafinsa da Musa fi isrihi sai annabi Musa ya fito ya bi bayansa ya kulu yana cewa thawbi ya hajar thawbi ya hajar ba ni na thawbiya ya hajar thawbiya ya hajar ba ni na ya kai dutse ba ni tufafina ya kai dutse hatta nazarat banu isra'ila ila musa har banu isra'ila suka ga annabi musa faƙalu sai suka ce wallahi ma musa min ba'as wallahi musa lafiya lau yake wa akhadha thawbahu sai ya ɗau tufafinsa faqa fiqa bil hajari darban ya rika dukan wannan dutse قال <clears throat> Abu هريرة abu huraira ya ce wallahi innahu la nadabun bil hajari sittatun aw sab'atun darban bil hajar wallahi akwai taban dukan a jikin wannan dutse sau shida guri shida ko guri bakwai hadisi na biyu shi ma dai hadisin abu huraira ne ta'ala عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي baina ayyubu yaktasilu uryana lokacin da ayyub yana wanka tsirara fakarra kharra alaihi jaradun min zahab sai wata fara ta zinariya ta zubo masa wato ta zubo masa daga sama faj'ala ayyubu yahtafi fi thawbihi sai ayyuba alaihi salam ya rika tara wannan fara a cikin tufafinsa fanadahu rabbuhu sai ubangijin sai kira shi ya ayyubu ya kai annabi ayyub alam akun aghnaytuka tara ashe ba na wadatar da kai ga barin abin nan da abin nan kake gani ba qala bala annabi ayyub ya ce haka ne ka wadatar da ni wa izzatika na rantse da girmanka da buwayarka walakin la ghina li an barakatika sai dai ba ni iya wadatuwa ga barin albarkar ka. waɗannan hadisai biyu kamar da kuka gani imam bukhari ya kawo su karkashin babin da ya kira babu man sala uryanan wahdahu fi khalwa babin da yake magana akan hukuncin wanda yayi wanka tsirara shi kadai a yayin da ba wani tare da shi babin da yake magana akan mutum yayi wanka tsirararsa amma shi kadai yayin da ba kowa tare da shi Wani hadisi na na farko imam al-bukhari ya fitar da shi anan ya kuma sake fitar da shi a kitabu ahadith al-anbiya sannan ya fitar da shi a kitabu tafsir tafsir surat al-ahzab karkashin fadar Allah ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha Imam Muslim shi ma ya fitar da shi a gurare guda biyu haka nan ya fitar da wannan hadisi wannan hadisi ba mutum ɗaya ne ya ji shi daga Abu Huraira ba a wannan gurin za mu ga in mu koma sayar Bukhari a wannan babin wanda ya ruwaito wannan hadisi daga abu huraira shine hammam ibn munabbih hammam ibn munabbih daga abu huraira hammam ibn munabbih kamar da kuka sani tabi'i ne wanda yana da hadisai da ya tattara a cikin littafi guda wanda ake kiranta nusfatu hammam littafin ana kiran shi da suna nusfatu hammam ibn munabbih an abi huraira wannan nusfa din wannan littafin na hadisai da abu huraira ya ruwaito wanda hammam almajirinsa almajirinsa ne mutumin yaman wanda ya zo ya zauna da shi ya tattara wasu hadisansa wannan nuska din ma'amar ibn rashid shi yake ta daga hammam abdurrazzaq as-sanani <clears throat> shi kuma shi ya ruwaici wannan daga ma'amar ibn rashid imam al-bukhari ya fito da hadisai daga cikin wannan nuska din kamar yadda a baya mun yi bayani hadisin nahnu sabiquna as-sabiquna as-sabiquna al-awwalun wanda muka karanto wani bangare nashi a cikin kitabul wudu Hammam ibn Munabbih ya rawaito wannan hadisi daga Abu Huraira banda shi akwai Al-Hasan basri akwai Muhammad ibn Sirin akwai Qilas ibn Muhajir waɗannan ma duk ruwayar su tana cikin sayyid Bukhari tana cikin musnad da imamu ahmad akwai ta a cikin sunan ko aljami na tirmizi akwai ta a cikin musannaf da ibnu abi shayba bukhari ya rawaito ta ya inganta ta haka nan tirmizi shi ma yana cewa hadha hadithun hasanun sahih banda wannan akwai abdullahi bin shaqiq shi ma ya ji wannan hadisi daga abu huraira wanda ruwayarsa tana cikin sayo muslim a cikin ingantaccen littafinsa aljami mutum na shida wanda shi ma an ruwaito daga wajensa cewa ya ji wannan hadisi daga abu huraira shine ikrima maula abdullahi dan abbas ikrima maula abdullahi dan abbas ruwayarsa tana cikin tafsirin fabari amma akwai matsala a cikin isnadin ruwayarsa domin akwai jabir ibn abdullahi jofi wanda magana a kansa tana da tsauri kwarai da gaske baka akalla mutanen da ya inganta cewa sun ji wannan hadisi daga Abu Hurairah mutane shida ne daga cikin tabi'ai akwai hamman ibn Munabbih akwai Al-Hasan al-Basri akwai Muhammad ibn Sirin akwai Khilas ibn muhajir akwai Abdullah bin Shaqiq kuma duk ruwayoyinsu sai haini, sai riwayar Ikrima wanda ita ce a isnadin ta akwai Jabir ibn Abdullah bin Jurfi kamar yadda yake cikin tafsirin Tabari to banda abu huraira akwai ma daga cikin sahabbai waɗanda suka rawaito wannan hadisi na annabi musa alaihi salam da abin da ya wakana tsakaninsa da mutanensa tuhumar da suka yi masa da kuma gargi da Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi daga gare shi akwai Anas ibn Malik ruwayarsa tana cikin Musnad al-Bazzar wanda Hafiz ibn Hajar ya hassana ruwaya Wataƙila ya hassana ta saboda ta yi daidai da ruwayar abu huraira haka nan an rawaito wannan hadisi har ila yau ta hanyar abdullahi dan abbas kamar yadda za ka iya ganinsa a cikin littafin musannaf na ibn abi shaiba da kuma al-mustadrak na hakim sun rawaito shi ta hanyar abu muawiya an al-a'mash an al-minhal ibn amr an sa'id ibn an ibn abbas wannan isnadi ne tabbatacce saboda kaga abu huraira ba shi kadai ya ruwaito wannan hadisi ba banda shi anas dan malik ya ruwaito shi abdullahi dan abbas ya ruwaito shi kuma abu huraira ba mutum ɗaya ne ya ruwaito hadisin daga wajen ba wajen mutum biyar su suka ruwaito hadisin daga wajen abin da yasa na faɗaɗa wajen takririn hadisin saboda abin da zamu faɗa da ƙarshen hadisin na shubha da wasu suka yi kokarin su soki lamirin hadisin su ma ƙaryata hadisin cewa ba gaskiya bane hadisin yana cewa kanat banu isra'ila yaktasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila ba'd banu isra'ila sun kasance suna yin wanka tsirara ya'yan Isra'il Isra'il shine Yaqub alaihi salam Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil alaihi salam Allah na ce kullu ta'ami kana illa li Isra'il illa ma harrama Isra'il ala nafsihi min qabli an tunzala at-Tawrah Isra'ilu shine salam wasu malamai sun yi ƙoƙarin su faɗi ma'anar isra'ilu ɗin, da ce isra'il il din mudafun ilayhi ne isra sannan il wato kalmomi biyu ne isra sannan il wato il din kamar suna ne daga suna ne daga cikin sunayen Allah kamar yadda al-jauhari yake faɗa a cikin littafin sa as-sihah amma Abu Ali al-Farisi ɗaya daga cikin malaman lugha yana cewa wannan kuskure ne a ce il suna ne daga cikin sunayen Allah domin a harshen larabci ba a san akwai wani ila cikin sunayen Allah ba sannan kuma da a ce muzafun wa muzafun ilaihi ne bisa ga yadda aka san ka'idar larabci to da ba zai duka zama masruf ba da ba zai rika caccanzawa ba a ce isra'ila isra'ilu isra'ila da sai zama isra'ili ko da yaushe tunda muzafun ilaihi ko da yaushe yana zama majrur ne kamar abdullahi abdullahi ba za ka ce abdullahu ko abdullahi ba dole abdullahi to da sai zama isra'ili ko da yaushe wanda kuma an gaba haka bane ana yi masa i'rabi a ƙarshen sa ana ta bani isra'ila a ce illa ma harrama isra'ilu haka yake illa ma harrama isra'ilu ala nasi daga shi ba mudafun ilayhi bane haka shine yasa Abu Ali al-Faris ya ce maganar al-Jauhari da yayi a cikin siha kuskure ce ta fuska na farko dai ilu din nan ba a san shi cikin sunayen Allah ba na biyu kuma ilu din nan da a ce mudafun ilayhi ne da da ba zai rika caccanzawa ba da sai zan da jarra yake ko da yaushe kamar yadda ake cewa Abdullahi da sai ta zama a Isra'ili ce to tunda ba ga haka ba wanda yana nuna maganar sa ba daidai ba ce duk da dama daga cikin malamai sun faɗi abin da shi aljauhari ya faɗa amma dai alal hakika maganar abu ali farisi akan turba take daidai take shi yasa imamu nawawi ya goya masa baya ya ce da'awar masu cewa isra'il ana nufin abdullahi da'awa ce wacce ba ta da asali banu isra'il da ake nufi a nan su waɗanda suka kasance a zamanin annabi musa su ake magana a kansu banu isra'il inda suka zan a zamanin annabi musa alaihi salam to wanka da suke yi tsirara sashin su yana kallon sashi shin shari'a su ce ta musu su yi haka ko ba a gaban kansu suke yi suna saba wa annabin zamanin suna saba annabi musa alaihi salam suna saba wa shari'ar a taura wanne ne ciki daidai daidai suka yi shari'a ce ta yarda musu su rika yin wanka kowa na kallon kowa tsirara ko na kallon tsiraicin dan uwansa ko ko a dai irin abin nan ne na taurin kai da da wa dokar Allah da bani Isra'ila suka shahara da ita to nan malamai suna da magana biyu alqadi iya alqadi iya shi abin da yake cewa sitirce al'aura bai zan wajibi ba a shari'ar annabi Musa domin a cikin hadisin a wasu ruwayoyi shi wannan hadisi an nuna cewa annabi Musa yana yin wankansa shi kadai saboda mutum ne mai kunya kana hayyan mutum ne mai kunya sitiran mai sitirce al'aurarsa saboda haka kunya ce ta sa yake haka amma ba a rawaito cewa yana musu inkarin me yasa suke aikatawa ba kuma ubangiji ya bayyana tashi al'aurar gare su domin ya kubutar da shi bisa ga abin da suke tuhumarsa da shi wanda ita ce magana alqabi iyab mai ashafa shi yana ganin hadisin yana nuna a shari'ar annabi Musa alaihi salam babu laifi abin da suka yi na su yin wanka tashi suna ganin al'aurar sashi annabi Musa mutum ne mai kunya shi yasa bai dakata tasu ba shi ma ya rika yin haka amma ibnu Battal babban malamin malikiya din nan da littafin sharhin Bukhari shi yana ganin akasin haka ra'ayinsa daban shi yana ganin wankan nan da banu isra'ila suka rika yi tsirara sashin suna ganin sashi yana nuna cewa waɗanda suka kangare wa annabi musa ne alaihi salam suka yin koyi da sunnarsa tun daga shi shi yana yin wanka inda babu wani wanda yake ganin sa yana neman ya samu gurin da zai kadaita ba tare da an ga al'aurarsa ba Ya ce don haka ga ashe wajibi ne a su suma da mutanen kirki ne su yi koyi da abin da suka ga annabinsu su yana yi Ya ce da a ce wankan da suke yi tsirara kuma a inda mutane suke ganin su annabi wato ko da a ce suna yin haka kuma annabi Musa alaihi salam ya san da suna yi ya kyale su wannan bai zama hujja ba ga mu wannan al'umma Ko ba a riƙa yin wannan ko da annabi Musa ya gan ya tabbatar da su akai wato ko da ra'ayin farko din ya samu karbuwa cewa a shari'ar annabi Musa ba komai wannan ba shi yake nuna kuma ba komai a wannan shari'a ba saboda na shar'u man qablana shar'u lana ma lam ya'ti fi shar'ina ma yukhalif eh da zarar aka samu wata hujja ta bayyana a cikin shari'ar mu wanda ta saba wa shari'ar waɗanda suka gabace mu to ba mu ɗaukar shari'ar waɗanda suka gabace mu yi aiki da ita shari'ar mu ta soke ta taso saboda haka a shari'ar mu an yi umarni da a sitirce al'aura kada mutum ya da ɗan adam ya ga al'aurarsa ustur auratuka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka kamar yadda yazo a cikin hadisin bahas ibnu hakim al-abi al-jaddi eh, eh, ihfaz aurataka ka tsare al'aurarka illa min zaujatika sai dai matarka au ba mana ka minuka ko abinda hannunka ya mallaka wato garka. saboda haka shari'a ta soke wannan abin da banu isra'ila suke yi Hakanan nan abul abbas al-qurtubi a cikin littafinsa sa al-mufti shi ma ya ɗauki aikin nan da aka ce banu isra'ila suna yi a matsayin saƙo ne suke yi ba daidai suke yi ba Ba kuma shari'a su ce ta yadda musu su haka ba yake cewa inda ma kanat banu isra'ila fa'alu zalika mu'anadatan lishari yace banu isra'ila suna yin haka ne dan kawai taurin kai da taurin kai da kangarewa shari'a da suke da ita wa mukhalafatan li Musa alayhi salam da kuma sabawa annabi Musa alayhi salam to shi ma yana ganin abinda qazi iyad ya faɗa ba haka bane yake cewa wannan yana ɗaya daga cikin tsaurin kansu da tsaurin kansu da rashin damuwa wajen su yi wa annabin annabin Allah Musa alaihi salam biyayya yace baka ga shi annabi Musa alaihi salam ba baya yarda ya yi wanka a gaban mutane tsirara dole sai ya suturce wato ya koya kansa saboda haka yace da a ce mutanensa na da hankali to da da sai su koyi da shi bai kamata su su rika saba masa akan sa ba sannan ibnu battal ya bari ya kawo hanzarin da ta sa annabi Musa alaihi salam wato har banu Isra'ila suka ga al'aura annabi Musa yake cewa hadisin a wannan hadisi yana nuna halaccin wato ganin al'aura lokacin da ya zan akwai larura da za ta zan tilas sai an ga al'aurar mutum kamar yi masa magani ko kuma kubutar da shi daga wani aibi da ake tuhumarsa da shi ko ana tuhumarsa da wani aibi wanda zai jawo masa matsala don haka dole ne sai an ga al'aurarsa domin a tabbatar da cewa wannan bai da aibi ko kuma a wasu ne waɗanda abin nan a magani ne za a yi masa saboda wata cuta da take tare da shi wanda dole sai ya buɗe al'aurarsa suka ce wannan hadisi yana nuna halaccin yin haka domin yadda aka kubutar da annabi Musa alayhi salam aka wanke shi daga abin da banu Isra'ila suke jifansa da shi na cewa yana da gwaiwa haka shi ma abu suleiman al-khattabi shi ma ya yi irin wannan fahimta da karkashin wannan hadisi cewa wannan yana nuna halaccin a ga al'aura ta baligin mutum saboda tabbatar da wani haƙƙi na wajibi ce kamar kamar kamar abin nan shayi kaciya wato da za a samu babban mutum ya musulunta a bai da kaciya kaga dole za a yi masa kaciya in za a yi masa kaciya kaga kuma dole sai an buɗe al'aurarsa ba haka wannan haƙƙi ne na wajibi zai sa a ga al'aurar tasa ta ce tun da gashi annabi Musa alaihi salam abin da ya faru a wanda ya nuna kenan babu damuwa a ibn rajab alhambali shi yana ganin wannan magana ta abu suleiman al-khattabi wacce ibnu battal yayi makamanciyarta ba lalle ne a fahimce ta da karkashin wannan hadisi ba domin shi wannan hadisi a annabi Musa alaihi salam ba shi ne ya fito nuna tsiraitin nasa ba ai wata kaddara ce ta jawo domin ya tuka kayansa ya dora akan dutse dutse ya fita a guje da da kayansa don haka ya fito ne da niyyar ya bi kayansa ba dan ya nuna al'aurarsa ga wani isra'ila ya ta da kansa ba saboda haka yake ganin bai kamata a ce ta karkashin wannan hadisin za a kiro wancan hukunci ba duk da cewa shi ba sai yayi wa kansa togaciya ya ce sai dai ana iya a ce Allah madaukakin sarki baya kaddarawa annabinsa wani abu sai abin da yake halal ne a shari'arsa duk da Allah ya kaddara ya fito har a ga al'aurarsa domin a kubutar da shi wanda ya nuna a shari'ar Annabi Musa ma halal ne idan bukata ta yi bukata larura ta yi larura sai an ga al'aurar baligi to babu laifi a ga al'aurarsa domin tabbatar da wani haƙƙi ko kuma kubutar da shi daga wani zargi shi da kansa ibnu rajab ya yi wa kansa togaciya daga karshe saboda haka kamar ya dawo dai akan maganar su abu suleiman al-khattabi rahimahullah ta'ala da maganar ibnu battal cewa larura na iya sawa a ga al'auran mutum baligi idan ya zan babu wata hanyar da za a kawar da wannan larura sai ta haka saboda haka larura ce ta haifar da haka idan ku koma maganar shin wannan abu a a shari'ar sun halal ne ko ba halal bane to wasu malamai kamar alƙadi iya kun ga shi yana ganin cewa a shari'a su halal ne babu abin da yake nuna cewa a shari'a su ba halal bane waɗanda suke ganin a shari'a su ba halal bane suna hujja da cewa annabi Musa ai shi baya yi a fili su kuma ya waje ba su yi koyi da annabi Musa to anan shine al-hafiz al-iraqi a cikin tarhu at yake cewa abinda alƙadi iyal yake faɗa shine daidai shi ya fi zama zahiri akan abin da masu yi masa inkari suke faɗa wato kasancewar annabi musa alaihi salam shi yana yin wanka a sitirci wato shi kadai kawai dan yayi a aikace ba zai nuna wajabci ba domin an sani a ilimin usulul fiqh anna mujarrad fil la yadullu ala wujub an san kawai mujarrad al-fi'l a rawaito cewa an aikata kaza ba nuna wajabci na'am zai iya nuna cewa abin nan mustahabbi ne amma ba zai nuna cewa wajibi bane sai idan an samu wani dalilin daban wanda zai kara fito da mas'ala din har ya kai ta ga wajibci amma kawai kasancewar abin Musa yayi ba zai nuna wajibi bane kuma a cikin hadisin inji shi iraki yake kara da cewa kuma babu a inda yake nuna cewa annabi Musa alaihi salam ya umarce su da su rika sitirce kansu amma suka saba masa a hadisin babu wannan to haka bai kamata a sauka da kan maganar alqazi iyad ba kaga anan ya ture maganar ibn battal ya ture maganar abul abbas al-qurtubi waɗancan malamai uku duka waɗanda suke saɓani wajen bayanin hadisin duka malikawa ne a mazhaba alqazi iyad ba maliki ne ibnu battal ba maliki ne haka na abul abbas al-qurtubi ba maliki ne amma abu abul fadl al wanda ya goyi bayan qazi iyad shi ko ba shafi'i ne saboda haka da ba shafi'i da ba maliki kaga sun hadu wannan shi ne sha'anin ilimi wannan mazhabobin ba sa raba su duk inda ka bayyana nan gaskiya take kawai zaka zaka mika wuya kai ba ka rijista a nan ba abin da zai sa ka rika daukar cewa kai kawai mazhabar ka mazhabar ka kaga da a ce abin san zuciya ne sai ga shi ba zai shiga cikin rububinsu ba ya kamata shi ba ya kirkiro ra'ayinsa na uku amma duk da haka bai yi haka ba kasancewar annabi Musa alaihi salam shi yana yin wanka shi kadai wanda yana nuna ya yi abin da yake akmalu wa afdalu wato abin da ya fi kamala ya fi falala ya fi cika ga mutuntaka shi da annabi Musa yi wanda kuma wannan shi da abin da ya dace ga annabi na Allah ya riki al-akmal ko annabi sallallahu alaihi wasallama galibi abubuwa yana rikin al ne in kaga yayi abin da yake sabanin afdal sai dai yayi shi ne bayanin jawaz dan ya nuna ya halatta yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallama baya sallah da alwala daya ma'ana yayi azhar yayi la'asar da alwala daya amma akwai sanda ya yi sallolin sa da alwala daya malamai suka ce kaga anan ya saba abin da ya saba yi saboda ya yi bayanin jawazi ya bayanin halarci domin inda a ce wataƙila bai yi haka ba wannan zafin kai ya iya zuwa ya ce duk sanda za ka yi sallah dole ka sake alwala saboda haka annabi ya tayi har yaban duniya a sai ya dan saba wani lokaci don ya nuna maka halaccin yin haka kaga yin alwala da kowace sallah wannan afdalu domin duk wata alwala da mutum zai yi akwai falala ta yin alwala da ita kanta kowane dugon ruwa da zai diga jikinka zai shiga da sabanka ne na ƙarshe ƙarshen dugon ruwa da zai sauka daga fuskarka zai sauka daga da sabanka da kuskurenka da kai da ka gani da ka haka na sauran ka duka kaga ashe duk wata alwala da za ta yi akwai wani lada kari, saboda haka dan kokarin samun wannan ladan ya kamata a ce kai haka din to amma da ba za ka da ba kai haka din ba ya zan za ka iya yin wata alwala wacce ke gangaren haka wacce ba ta karewa da wuri za ka yi ta tun asubahi har magaruba ba wani abu ba wanda zai fito ce ka saba wa Allah ba ka annabi Musa alaihi salam shi ma anan saboda haka ne yake yin wankansa shi kaɗai don wannan shi yafi kama da shi yafi falala fitowarsa gaban su tsirara wannan kuma saboda wata maslaha maslahar shi fito fito da lafiyarsa a fahimci cewa lafiyayye ne sannan da yake cewa kana Musa ya tasil wahdahu uruyana annabi Musa yana wanka shi kadai tsirara wannan shine abin da shi Imam al-Bukhari ya kunna babin saboda shi wanda ita ce matsalar da Imam al-Bukhari yake so ya kawo wa hujja da ya ce yin wanka mutum ya yi wanka shi kadai uriyanan fi khalwa wato yana shi kadai sannan kuma ba tare da da wani tare da shi ba manik da sala uriyanan wahdahu fi khalwa kaga sai ce wa kana Musa tasilu wahdahu a wata ruwayar wa kana Musa tasilu wahdahu ay uriyanan yana wanka shi kadai tsirara wannan yana nuna idan mutum shi kadai ne yana wanka ya halatta ya kayan sa ya zigidar ya wankansa wannan dukkan limaman nan guda hudu na mazabobin da ka sani guda hudu da kuma jumhurin malamai na magabata da waɗanda suka zo bayan su duk sun yarda da wannan waɗanda suka ɗan saba akan wannan ba su da yawa kamar ibnu abi laila wanda sabawarsa ba za ta yi tasiri ba akwai wani malami da ake kira muhammad ibnu abdurrahman ibnu abi laila alkali ne tuban kufa shi ya saba yana ganin ko kai kadai ne dole ne sai ka sanya wani abu ka ka rufe al'aurarka ka sa dan fan ko ka dan sa kyalle amma in ka bude al'aurar kai wanka a haka ta yi sabo hujjarsa wani hadisi ya samu yana cewa la tadkhulu la tadkhulu al-ma'a illa bi mi'zarin fa inna lil-ma'i kada ku kuskura ku shiga ruwa sai da dan kyalle da za ku daura a jikinku domin shi ma ruwan akwai mazaunansa wannan shine hadisin da ya yi hujja da shi cewa ai ruwan ma akwai akwai yan ruwa suna ciki don haka in ka shiga ma ba komai a jikinka ba fan ba komai to ai yan ruwa za su ga karaicinka hadisi ne zaifi da bai inganta ba ibnu battal ya kawo wata ruwaya da ya jingira abdullahi dan abbas amma kuma akwai jahala a cikin isnadin wanda bai bata inganta ba cewa wasu mutanen sham sun ji daga abdullahi dan abbas ya ce baya yadda ya wanka a cikin teku ko a cikin korama face yana sanye da izarinsa <coughs> face yana daure da lansa idan aka tafe shi dan ne kake yin haka sai ya ce li anna lahu amir saboda akwai waɗanda suke mazauna shi kansa wannan ruwa to wannan ruwaya bata inganta zuwa ga Abdullahi dan Abbas ba akwai wani hadisi mursal ko in ce ma mu'zal hadisin maqul al atiya an annabi sallallahu alaihi wasallama man ittasala bilailin fi fada'il hadisin abin da yake cewa wanda duk yayi wanka da daddare a fili da yake fili fa yau ba gine-gine ba cikin bandaki ba a fili fa yau da daddare sai hadisin ya ce bal yuhadir ala aulatihi ko bal yatahadar ala auratihi wa man lam yaf'al dhalika fa asabahu damamun fala yurubanna illa nafsa cewa yayi taka tsantsan game da al'aurarsa wanda kuma ya ƙi da ya rika yin wanka cikin dare a filin Allah tsirara hauka ya same shi to kai ya zargi kowa sai kansa to wannan ba hadisi ne mai rauni kwarai da gaske wata rana sai ka ji shi a gidan rediyo ana karanta shi sai saura ka haramu haramu ne kai wanka ba ba ka rufe abin nan ba in kuma kana yin haka za ka hukunci akwai mursalatin zuhri shi ba mursalatin zuhri kamar yadda malamai suke cewa marasirin zuhri karrih wato hadisan da zuhri ya goge wasu da tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama hadisai da masu raunin gaske wato iska kamar iska suke wato hadisai ne da ba su da tushe yana cewa la taghtasilu fi sahra'i illa an ta alla tajidu mutawaran fa in lam tajidu mutawaran falyakhut ahadukum kad-da'ira thumma yasmi Allah ta'ala wa tasulu fiha hadisin abin da yake cewa kada ku kuskura ku yi wanka a cikin sahara sai in ba ku samu inda za ku boye kanku ba idan ba ku samu inda ku ba ku samu inda za ku boye kanku ba to ku zana wani zane a daura da ku kamar da'ira sannan ku yi bismillah ku yi wanka wannan shi ma hadisi ne mai rauni kwarai da gaske Na a cikin safai akwai waɗanda ba sa yadda su yi wanka face akwai wani abu a jikinsu ba sa yadda su yi wanka tsarara. kamar abu musa al-ash'ari wani cikin musannaf na ibnu abi shayba abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais radiyallahu ta'ala anhu yana cewa inni la aftasilu fil baitil muzlim fa an haniya zahri idza aqadtu thawbi haya min rabbi azza wa jalla yake cewa nakan yi wanka a ban ɗaki ko a ɗakin da yake da duhu amma ban yadda in miƙe tsaye sai in durƙusa in karan da kaina don jin kunyar ubangiji na a wata ruwaya yana cewa ma qamtu sulbi fi ghusli منذ aslamtu tunda da musulunta ban taba yin wanka a tsaye ba in miƙe gadon bayana sai dai in sunkuya in takure in nade guri guda in wanka wannan haka ya dora wa kansa amma dai shi Imam Bukhari yana nuna maka cewa ya halatta tunda an samu annabawan Allah sun yi haka kuma babu wani abu cikin shari'a mu da ya soke wannan da an samu wani abu cikin shari'a mu da ya soke wannan to da sai mu sai mu dauki na wanda ya zo a shari'a mu abu ban nasu to amma tunda har babu wani abin da ya saba wa nasu a cikin samun shari'ar to fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiryarsu haka na a cikin wannan hadisi na Abu Huraira akwai fito da bayani game da taurin kan banu isra'ila da yadda suke sassaɓa wa annabawansu da farko a nan kaga sun saba wa annabinsu ba su bi irin hanyarsa ba wanda ya wajaba ko ya zama musu habbi su koyi da shi ya kamata Allah aƙalla tun da sun ga yadda yake a samu wasu suna koyi da su amma sai ba a samu haka ba saboda taurin kan banu isra'ila wannan waɗannan da ake magana akan su ba wai kafiran cikin ba wanda suka yi imani da annabi Musa ake magana kafiran cikin su kan wannan ai ba ita ake ba su ba tun su ake ba su wannan da suke ganin shi ma makaryaci suke ganin da akwai dama ba da za su kashe shi da sun kashe shi wannan ba su ake ba ana magana wanda suka ce sun yi imani da shi amma kuma suke ta yi masa abubuwa daban-daban gashi nan suna ganin abin da shi yake amma ba wanda ya tunanin ya yi koyi da shi a cikin wannan sunna ta shi ko da ko ba a ce wajibi ba ce ai mustahabbi ne ya kamata a ce sun yi mustahabbi to kuma ba su tsaya nan ba sai ya zan da suka ga shi yana yin wankansa shi kadai baya ya ya tare da jama'a ba su kalli abin da kyakkyawar manufa da kyakkyawan gani ba ba su yi masa kyakkyawar fahimta ba sai suka ɗauka ai saboda yana da wata nakasa ne a jikinsa maimakon su ɗauka wannan riko ne da addini da shari'a da kyautata halayya ba su ɗauki wannan ba sai suka ce ai nakasa ce a jikinsa shi yasa yake yake ɓaɓɓoyewa kuma ba ba wai maganar ko su faɗa ka ta fuskar zato su ce watakila watakila ko ko watakila dai akwai wani abu a'a sai ba suka suka ma tabbatar hadda zuwa. wallahi ma yamna'u musa an yaktasila ma'ana illa annahu ba wai ma irin irin kan ga cewa watakila fa akwai kun gaba da baya wankan da fada da mu ko watakila fa a'a su sun wuce nan bayan da zargi da za su yi masa kuma zargin ba sai da suka yi rantsuwa suka tabbatar suka rantsi. sannan suka rasa abin da za su jefe shi da shi sai gwaiwa akwai ruwa da za ta ce fi fi abin da adar illa annahu adar aw fihi baras ko dai yana da albaras cutar albaras ko kuma yana da ko kuma yana da gwaiwa to kaga wannan matukar rashin mutunci kenan na banu isra'ila da yadda suke saba wa annabawansa annabawansu kuma su rasa abinda da za su jefe shi da shi sai wannan aibin tare da cewa babu wani dalili kawai kasancewar da mutum ya wanka bai yarda ya ta da mutane ya wanka tare da su ba sai a jefe shi da wani aibi shi yasa ubangiji ya bayyana kubutarsa daga wannan aibin da suka jefe shi da shi sannan kuma ya tashi bayyana kubutar tashi sai ya hada da wasu mu'jizozi saboda duk dai saboda a kayar da banu isra'ila saboda mutane ne masu saurin kai sai aka hada abin da mu'jizozi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bawa sa ya wa annabin sa ya ce ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha ce ya ku waɗanda suka imani kada ku zan kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa ubangiji ya kubutar da shi daga abin da suka faɗa na zargi kuma ya kasance mai daraja ne a gurin Allah sannan alqabi yana faɗa karkashin wannan hadisi haka na abul abbas al-qurtubi shi ma ya faɗa imam an-nawawi shi ma ya faɗa yace wannan hadisi yana nuna annabawa munazzahuna ne anin naqais fil khalqi wal a halitta su ba na kasa a ɗabi'a su da halayya su babu na kasa babu tawaya mutane ne masu kyakkyawar halitta sannan kuma masu kyawawan halaye ga kyan halitta ga kyan hali haka suka hada salimun min al ma'ayibi babu abin da zaka gani tare da su ka kushi ba wani abin kushewa ba makusa a jikin annabawa ta fuskar halitta su ko ta fuskar halayya su don haka waɗansu masu tarihi da za su kawo a batun wasu annabawa su jingina musu tututtuka wannan ba daidai suka yi ba in je alfabiya ya ce Allah ya kubutar da su daga wannan sannan wannan baya hana a samu wani abu ya samu wani annabi daga baya amma ba a ce abin ya wato annabcin ya same shi da wannan da wannan cutar ba sai dai bayan annabci din ubangiji na iya jarraba su kuma da wata da wata rashin lafiya domin ya ga haƙurinsa kamar yadda Allah ya jarrabe annabi Yaqub alaihi salam da makanta kuma daga baya Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya a dora annaba babban aiki ne dole yana buƙatar cikakkiyar lafiya idan akwai nakasa ta waya ta wani bangare to za a samu matsala a wajen aikin ba haka sai Allah ba su cikakkiyar lafiya ta kowane ta kowane hali don haka a farkon halitta su ba za a same su haka ba amma wannan baya hana kuma wani abu ya zo ya same su daga baya domin ubangiji madaukakin sarki ya jarrabe su daga ya ga hakurin su da juriyar su kuma ya ba su ladan hakuri din shi kan sai dora musu wannan su yi hakuri wani kara musu lada ne a cikin ma'aunin su na lada kara musu guzurin lada ne ubangiji yake so yi shi yasa ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal annabawa su suka fi kowa shiga bala'i sannan wanda ya fi kwatanta hanyar su sannan wanda ya fi kwatanta hanyar su haka wanda ya fi kwatanta hanyar annaba shi ma yana tattare da da abin nan ba haka annabi yaqub annabi ayyub shi ma Allah ya jarabe shi da rashin lafiya wanda yake cewa rabbi anni massani masaniyar wa anta arhamur rahimin a wata a wata ayar massani ash-shaytanu bi nusbin wa azab shaytan ya shafe ni da da wahala wato rashin lafiya da azaba wannan shi ma wata jarraba ce ta ubangiji domin a gwada haƙurinsa don haka annabi musa salam kamar sauran annabawa allah yana jarraba su domin ya ga haƙurinsu idan suka yi haƙuri kuma wanda ya ƙara ɗaukaka musu matsayi lokacin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam rashin mutunci yayi rabo amma aka samu wani fitsatsi marar mutunci ya tashi ya ce hazi qismatun ma'uri da biha wajhullah wannan rabon da aka yi ba dan Allah aka yi shi ba ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa haka ko ya faɗa bayan idan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ruwayar Abdullah dan Mas'ud ta nuna aka zo ga annabi Musa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga fa abinda wani yake cewa kai rabo wai ba ka kai dan Allah annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu Musa Allah ji kan annabi Musa alaihi salam laqad uziya bi akthara min hadha fa sabr an cutar da shi sama da haka amma ya hakuri shi yasa wani lokaci idan malami yana fushi cewa ɗalibinsa ya masa kaza da taba menene na fushi menene na damuwa dan wani cikin mabiyanka yayi maka wani abu ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa fa ka duba sauran annabawa a cikin mabiyan nasu ne yake samu masu yin haka ba ana maganar wani can na gefe na nesa ba wanda dama yana daukan ka dan adawa a'a ba shi ba shi da ba duk abin da ya maka abin da kake tsammanin zai yi maka ne amma wani daga cikin gida zai tashi maka irin wannan to dole ne ka yi haƙuri ka jure wannan sunna ce ta ta ubangiji sannan wanda hadisi yana nuna falalar hakuri. kuma yana daga cikin abin da hakuri yake haifarwa mutum shine mutum yana samun ɗaukaka yayin da Allah ya jarrabe shi da wasu jarraba ya hakuri ya jure ya mai da al'amarinsa ga Allah bai kai kukan ubangiji wajen wani daga cikin halittarsa ba to ubangiji na iya na ɗaukaka darajarsa da wannan Musa alaihi salam yayin da ya hakuri bisa cutar wanda mutanensa suke masa sai ubangiji madaukakin sarki ya ɗaukaka darajarsa ya kuma bayyana kubutarsa yana cewa kubutacce ne daga wannan zargi da ake yi masa ya kuma ɗaukaki darajarsa kamar yadda Allah ke cewa wajen Allah minhu a'immatan dole bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun muka sanya shugabanni daga cikin su wanda suke shiryuwa da umarninmu wa kanu bi eh, ma sabaru saboda hakurin da suka yi wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance masu yaqini ne da tabbatarwa a zuciyarsu da ayoyinmu to waɗannan sifofi guda biyu dole sai da su ne mutum ke samun shugabanci bi sabri wal yaqin tunalul imamatu fi din kamar da magabata suke faɗa bi sabri wal yaqin tunalul imamatu fi din mutum yayi hakuri sannan kuma ya yana da yaqini kada wani abu ya same shi na jarraba ya rika ma shakkar gaskiyar abin da yake kai ya rika ganin cewa a ah, to abin da abin nan da nake kai daidai ne to da Allah ba zai min wannan ba ya nuna ba daidai nake ba a'a kaga ya fara samun matsala a cikin sa sai ya ya samu yaƙini kuma ya hakuri ya jure to anan da Allah madaukakin sarki sai ya bashi shugabanci wa tabbat kalimatu rabbika husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun ubangiji ya ya cikawa kalmar ka mafi kyau ta tabbata ga banu isra'ila Allah ce bima sabaru saboda hakurin da suka rika sannan a cikin wannan hadisi akwai falalar annabi Musa da ubangiji ya ƙara fito da ita ta hanyar fito da wasu mu'ujizozi da ya masa abu na farko yadda wannan dutse ya fita a guje da sabuwar annabi Musa akai har zuwa banu Isra'ila don a fito a bayyana bara'asa. cewa lafiya lau yake abinda suke masa tuhuma da shi na al'udura wato cewa yana da gwaiwa ƙarya ne kaga dutse ya fita a guje akwai akwai akwai mu'jiza wani abu ne da ya saba wa ya saba wa al'ada shi yasa ubangiji sai ya sanya wannan ya zan ima gare shi ke fa barra Allahu mimma qalu wa kana inda Allah wajiha yana da darajar da zaka sa Allah ya masa wannan wani zai iya cewa to menene dan dan an ce yana da waiwa wannan zai hana ya zan mai gaskiya ya zan annabi ya zan abin nan a akwai akwai domin ita samuwar ita waiwa din ai an sani daga nan ne yawanci abin nan abin nan maniyin da abin da sheke abin da producer din maniyin da ake samun da da shi idan zan yana aka tumunce shi da cewa yana gwaiwa kaga kenan akwai yiwuwar ba zai haihu ba to Allah ya bashi aya sai ai ta zargin cewa ba 'ya'yansa bane kaga akwai buƙatar a a kubutar da shi domin a kubutar da nasabarsa da 'ya'yansa kada a jefe su da cewa 'ya'yan zina to mu'jiza ta farko shine gudu wanda kwandon dutse ya fita a guje ya nufi inda dandazon bani isra'ila ke zaune wanda wanda ya saba wa al'ada sannan abu na biyu yadda dukan da annabi Musa ya rika yi masa har yayi masa tabo har yayi masa tabo wannan kaga shi ma ya saba al'ada ka daki dutse ka daga hannu ka daki dutse kuma dutsen yayi tabo abu na abu na uku dutsewar abu ne wanda a zahiri ba ya da ba hankali tare da shi ko ba ka ce babu rayuwa irin wacce aka sani tare da dutse amma kuma gashi annabi Musa ya masa mu'amala dutse wani abu ne wanda a zahiri ba ya da ba hankali tare da shi ko ma ka ce babu rayuwa irin wacce aka sani tare da dutse amma kuma ga shi annabi Musa ya masa mu'amala mu'amalar mai hankali dan ne ne zai yi masa mu'amalar mai hankali tare da dutse dutse dutse yana da hankali galibi wanda yake yaro kamar yaro karami idan ya cincibe da dutse shi ne zai bari dutsen ya daki dutsen a ce karama karama sai wuce ko uwarsa ta daki dutsen sai na rama maka ya bige da garu ta dauki abin da tamari garin ta ce to shi shuru shuru na rama maka to yanzu annabi Musa alaihi salam yayi wannan abin da yasa yayi wannan saboda abin da dutsen yayi aiki ne na masu hankali an gane ko ya tashi daga matsayinsa na dutse ya zama kamar sauran halittu tun daga shi ya fita a guje da abin nan da haka kaga a nan an doke shi an doke wani abu mai hankali an gane ko saboda haka kaga du abinda abinda aka yi masa ya dace da yanayinsa a lokacin amma kai yanzu da zaka kama dutse kana duka mutane su ka wani fa ba mu san me ya faru ba kwanan nan mun ga wani abu da yake faruwa a tare da shi ko sai an je da wani amma tun da dutse ya tasarrufi irin da masu hankali kaga za a yi masa mu'amala ta masu hankali annabi sallallahu alaihi wasallam yana wucewa ta dutse dutse yana masa sallama yana ansa ko ba ansa eh ko in yi sallama da kiwa ke yana ansawa idza uyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha haka ce baya ansawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya arif hajaran bi makkah يسلم علي إني أعرفه الآن أعرفه الآن كانت da ya yi sallama annabi zai ansa masa amma kawai ka zo wucewa ta gaban goron dutse a cikin kana da kana goron dutse da labarin. kai to amma da zaka ji sallama goron dutse kaga zaka ansa masa dan a lokacin ya zama mai hankali kai yanzu kai kadai kasan halin da yake ciki lokacin da tururuwa ta yi magana annabi Suleiman ba dariya yi ba fatabassama dhahikan min qawliha amma kai da aka je gindin abin da turuwa kai ta dariya kai wala dokin kansa ya kwanci amma annabi sulaiman saboda ya ji abin da suke cewa kaga sun tashi daga matsayin da kai kake kallon turuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hawa wannan kututtura da bino yana yake tsayawa gindin sai ya dafa shi hudu ba da aka gina masa bambari kututtura nan ba ko kayar kai ba annabi da ya lallashe shi me yasa yayi masa mu'amala ta masu hankali saboda abin da yake yi daidai yake da na masu hankali kaga wani abu ne wanda dole ne ka kai la'akari da wannan ba haka ba sai ka ce yaya za a yi annabi Musa ya abin nan na faɗi wannan saboda maganar wasu ta hankulan su akan nassi wanda suka soki hadisin duk sun kawo wannan cikin maganganunsu sannan ka duba lokacin da ya bi shi yana bin sa ku cewa ake saubiya ya hajar saubiya ya hajar a wata ruwaya saubi hajar saubi hajar ko ka ce saubiya ya zama na mansub da bi fi'lin ai i'tini saubi i'tini saubiya ya hajar ko ka ce saubi abin nan bin raf'i saubi hajar sai zama khabar ne limubtada mahzuf ai hada thawbi ya hajar kamar kamar dutsen bai san taguwar annabi Musa ce ba don haka ya fita a guje yana gaya masa taguwa ta ce ba taguwa ta ce ba in ka karanta shi thawbi Kun kuma ka karanta shi thawbiya sai ka ce ba ni zai zama maqulul bihi ne ba ni abin nan taguwa ta ya hajar ya kai wannan dutse kaga anan ya kira shi wanda kuma sai mutum ne mai hankali ake kira kaga duk wanda yana nuna maka ya mu'amalance shi mu'amala ta masu hankali saboda irin abin da yayi abin da masu hankali ke yi to wannan duka da yayi wa dutse wanda shine ita ce mu'jiza ta ta uku har dutsen ne da ya haida abin yayi tabo wanda Abu Hurairah har rantsuwa ya akan wanda yake innahu la nadabu bil hajar sittatun aw sab'atun darban bil hajar wato lalle akwai tabo ga wannan dutse guda shida ko guda bakwai saboda dukan da aka yi wa dutsen dukan da annabi sallallahu Musa alaihi salam yayi ma wannan dutsen kaga shi kansa wannan taban ya ya bayyana domin a nuna wa mai gani cewa eh lalle abin ya faru ko da wannan gungun ya riga ya wuce sun tafi ga wata alama na an bari a jikin dutsen za su dawo su ganta ko da an ba wasu labari tun da barun isra'ila da karyata labari nan da nan ko mun gaskiya sai su karyata sai a zo an musu ga dutsen kun ga tabo kun ga alamar dukan dukan annabi musa a jikinsa kaga an yanke musu hanzari sannan kuma a ƙara tabbatar da cewa shi wannan dutse yana da shi'uri a lokacin wato yana da shi'uri irin yadda dan adam yake da shi mai abu mai hankali da rai yake da shi shi yasa ma har yayi tabo ta fi kenan mu'amalar sa ga wannan dutse ba irin mu'amalar da za ta yi da dutse ba ce mu'amala ce shi da yake yi da wani abin da ya fuskanci yana da hankali a gunsa don haka har ma ga shi taban alamar ya ya doke shi ya fito a jikinsa to akwai waɗanda suke karyata shi wannan hadisin su ce karya ne ba a yi ba ya za a yi a ce annabi musa alaihi salam an tuhume shi da gwaiwa kuma Allah ya fito da shi tsirara har an gan shi an ga tsaraicinsa suka ce wannan ba zai ba kuma menene dan yana da gwaiwa sai a gaskata da shi wani abu ne dan menene za a ki yarda da shi manzo ne dan yana da gwaiwa wannan ba za ka hana a yarda da shi ba saboda haka wannan labari ba duk ba gaskiya bane sannan kuma ya za a yi dutse ya fita a guje har a bi shi ana saubi hajar saubi hajar ya za a yi dutse ya ruga a guje sannan kuma ya za a yi annabi Musa a ce wai ya dake yana dukansa kuma a ce wai an doke shi yayi tabo wannan ai ko ma mai ma wane ne ya dauki wani karfe ko wani abu mai nauyi ya daki dutse ai zai babbanta ne shine kawai ba wani ba wani abu bane kuma annabi Musa hukunci ne da zai kama dutsen duk abin nan dutse da duka maganganu da irin wannan idan ka duba littafin qasasul anbiya na Abdul Wahab an-Najjar qasasul anbiya na Abdul Wahhab najjar ya fito ya karyata wannan hadisin har yake cewa ai ruwayar ma wanda ya ruwaito wannan hadisin shine Auf ibn Abi Jamila al wanda an ce dan shi'a ne shedan ne da haka ne ko da ya ruwaito shi wanda ya ruwaito hadisin daga wajensa shine Auf ibn Abi Jamila al-Arabi wa kana rafidiyan shi'iyyan shaytana to kaga wannan magana banza ce kuma magana ce ta wanda bai ba san mai hadisi ba na farko ne idan ka duba sayyid bukhari za ka ga cewa waɗanda suka rawaito hadisan da yawa aw ibn Abi Jamila ya fito a cikin sanadin Al-Hasan al-Basri da Muhammad ibn Sirin da Hilas amma ba shine ya rawaito hadisin Hammam ba ba shine ya rawaito hadisin Abdullah bin Shaqiq ba sannan kuma ba Abu Huraira ne kawai ya rawaito hadisin nan ba kamar yadda muka faɗa a baya Anas ya rawaito Abdullahi dan Abbas ya rawaito don haka shi saboda matsalar sa ba yi da wani abu na ilimin hadisi shi yasa abu ne mai sauki ya sa alƙalami ya soke hadisin Bukhari da Muslim ya hadisin da a'imma manya-manyan jima-jiman malamai da hadisi tun da Allah ya duniya ba su taba taɓa hadisin ba sai ya kase shi kuma hankalinsa kwance zai karyata ya wuce ya ce shi ga sa. kuma ai a wasu wayoyi an nuna cewa ba wannan ce tuhumar da Allah ya kubutar da shi daga ita ba akwai ruwaya daga sayyidina ali wanda ta tabbata tana nan cikin musallaf ibn abdurrazzaq a sayyidina ali ya rawaito cewa lokacin da harun alaihi salam ya rasu banu isra'ila sun tuhumi sun tuhumi annabi musa alaihi salam cewa shi ya kashe haruna Zaka sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku suka ɗauko gawar haruna suka zo da ita ta wajen banu isra'ila suna maganar cewa Allah ya karɓi kayansa Allah ya masa cikawa ya mutu dan banu isra'ila su tabbata cewa ga gawarsa na ko ba kashe shi akai ba kuma ga wasu nan na dauke da gawarsa na ba da shaida cewa ba kashe shi akai ba kuma aka je aka binne shi inda ba wanda ya san kabarin inda kabarin sai sai ya ce to wannan ita ce ruwayar da ta inganta shine abin da aka kubutar da annabi Musa da gare shi kisan da ake tuhuma yayi wa yayi wa yayi wa dan uwansa Haruna yace sannan akwai ruwayar da ake yiwo daga Abu Aliya Abu Aliya yana cewa tuhumar da aka kubutar da annabi Musa da gare ta shine karo da lokacin da ya tara kuɗi da yana tare da annabi Musa ana ta harkoki da shi da ya samu kuɗi sai tawaye ya zama ɗan tawaye yana ga ana ma matsa masa a ce ya kyauta ma wanda ya taimaka ma wanda yana sai kawai ya shiga ya shiga faɗa da annabi Musa to ruwayar Abu aliya tana cewa wato shi Abu aliya shi yake magana Abu aliya tabi'i ne ba ba ba sahabi bane kuma bai jingina abin zuwa ga manzo Allah ba fadarsa ce shi daga cikin littafan bani Isra'ila ya karanto ko daga ma'ina ya karanto amma bai jingina abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sai ne ya haɗa kai da wata karuwa akan in an taru annabi Musa na wa'azi yana faɗar hukuncin yana faɗar hukunce hukunci zan tashi in tambaye shi hukuncin wanda ya zina da matar da ba tashi ba idan ya faɗi hukuncin to shi ki fito ki ce kai zina da ni ya biya ta kuɗin akan za ta yi haka lokacin da annabi Musa ya fito yana wa'azi sai ne ya tashi ya ce ina da tambaya ce bai tambaya kai ce bai hukuncin mutumin da ya zina da matar da ba tashi ba annabi Musa ya ce rajulu ne wannan ita ce shari'ar at-taura tabbas at-taura abinda ta zo da shi shari'ar yahudawa shine mutumin da yake da aure in yayi zina ayi rajulun sa annabi Musa ya ce rajulu ne shikenan sai karuna ya ce ke sai ta fito tana fitowa ubangiji sai ya danne bakin ya danne zuciyarta ta sai ta ce da ya ce ya biya da ya ce in ce kayi zina da shi to wannan ita ce abin da abul ali ya faɗa bai ce annabi ne ya faɗa ba bai yana yiwa daga cikin ta abul kitabi ya ɗauko kissan to sai ce wannan ita ce bara'ar da Allah yake magana fa bara'a Allahu bi faqalu cewa za su gefe shi da zina ko kuma waccan magana ta cewa ya kashe dan uwansa amma sai ibnu jarir at-tabari da ya kawo ruwayar ruwayar ali da ya maganar mutuwar annabi isa annabi harun alaihi salam ya kuma kawo da farko ya kawo waɗannan ruwayoyin sai ya ce wasu sun ce wannan shine abin da aka kubutar da annabi musa wasu kuma sun ce wannan sai ya ce duk zai yi wa duka ne duka duk tuhumar da Allah ya masa Allah kubutar da shi daga ciki akwai wannan to kaga anan duk malaman da shi wannan mutum ya ta kokari ya kawo ba su kore batun wannan na cikin bukari ba sai dai su kawo wani wata cutarwar ba da haka duk za su iya shiga karkashin azau musa sawa'un da wannan da wannan da wannan amma ka zaɓi ɗaya ka kore ka ce ƙarya ne abinda Kabari bai yi ba abinda ibnu kasir bai yi ba abinda arusi bai yi ba duk malaman tafsiri ba wanda ya yi wannan saboda haka magana ce ya rika yi wacce babu ilimi a ciki cewa azau azau ai ba da me za a ce dan an ce da shi wai wa an cuce shi ah, to kowaye mai lafiya kawai a rika nuna shi ana cewa mai goyon kawai ka cuce shi ba zai ji daɗi ba musamman in wannan zai taɓa nasabar ƴaƴansa tabbas akwai cutarwa saboda haka a mun faɗaɗa takrijin hadisin dan a gane cewa yawanci waɗanda suke tadawuli su karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da ilimin hadisi kamar da kwanaki mun magana kan hadisin auren Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ai ai Hisham Urwa shi ya karwaito tare da cewa Hisham Urwa ɗaya ne daga cikin masu masu ruwayar hadisi hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban kamar yadda muka yi bayani ya zo ta hanyar al-Aswad ibn Yazid ya zo ta hanyar Abu Salama ibn Abdurrahman al Aisha duk sun ruwaito wannan hadisin daga Aisha da haka ba wai hisabi da Urwa an abi an daddi an abi an Aisha bane kawai sannan kuma hadisi yana cikin Bukhari da Muslim ba za ka iya gaya waɗannan mutane ingancin hadisi ko ka ci kafin sanin ingancin hadisi ba don haka <clears throat> wannan hadisi ya tabbata kuma hadisi ne da yake nuna mu'jizar annabi Musa alaihi salam da daraja da ubangiji ya masa domin shi yadda ubangiji da ya tashi fitar da shi sai da ya hada abin da wasu mu'jizozi wanda za su ƙara tabbatar da matsayinsa a gurin Allah hadisi na gaba hadisin shi ma na Abu Hurairah ne Allah kara masa yarda yake cewa baina ayyuba yaktasilu uryanan ayyub alaihi salam yana cikin wanka tsirara fa qarra alaihi jaradu sai farar zinari ta zubo masa fa ja'ala ayyub yahtasi fi thawbihi ya tafi yajma'u fi thawbihi sai annabi ayyub ya rika tattara wannan farar a cikin taguwarsa fanadahu rabbuhu sai ubangijinsa ya kira shi ya ayyubu alam akun aghnaytuka amma tara ashe ba wadatar da kai ba daga wannan abin da kake gani wato ban maka wadata ba da za ka saka bar wannan abin da kake gani qala ayyub yace bala ya ubangiji kawo mun wadata wa izzatika na rantsi da buwayarka walakin la ghina bi an barakatika sai dai ban iya wadatuwa ga barin albarkarka to shi ba wannan hadisi dan kada wani ya karyata za mu yi takrijin sa akan cewa ba mutum ɗaya ne ya rubuto shi daga Abu Huraira ba waɗanda suka rubuto shi daga Abu Huraira akwai malamai amintattu guda uku na farko akwai Hammad ibn Munabbi wanda muka faɗa a baya mai sahifa sa tana cikin Bukhari kamar yadda kuka gani ita ce wannan ruwaya da muka karanta ta hanyar Hammad ibn Munabbi an Abi Huraira akwai ah, Ibn Hibban akwai Ahmad ah, ibn Hanbal akwai Al-Baghawi a cikin littafin Sharh Sunnah da albayhaqi a cikin littafin al-asma was sifat akwai kuma a cikin littafin sa sunan al-kubra da ibnu asakir a cikin tarihu dimashq dukkanin su sun ruwaito wannan hadisi ta hanyar ma'mar shi kuma daga habbab ibnu munabbih shi kuma daga abu huraira shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam banda habbab akwai bashir ibnu nahik shi ma ya rawaito hadisin daga Abu Huraira kamar yadda yake cikin Musnad na Tayalisi da kuma Al-Musnad na Imam Ahmad ibnu hanbal da kuma littafin ibnu hibban da mustadrak na hakim da tarihu dimashq na ibnu asakir ta hanyar annabar nadr anas an bashir ibnu nahid an abi hurairah radiyallahu anhu wanda isnadi ne sahihi ala shart al-bukhari wa muslim imam az-zahabi <clears throat> al-hakim ya ce sahihi ne ala shart al-bukhari wa muslim sannan az-zahabi ya goya masa baya sannan ibnu ibnu kathir shi ma cikin tarihin sa ya goya musu baya mutum da uku ata ibnu yasar ruwayarsa tana na mu'allaka a cikin sahih bukhari wanda nasa'i ya zo da ita da cikakken isnadin sa haka nan imam ahmad ya ruwaito ta wanda ita ma isnadin ta sahih ala shartu shaykhaini waɗannan duk sun ruwaito hadisin daga Hammam daga Abi Huraira annabi ayyub alaihi salam ya kasance yana wanka ga kuma abin da ya faru akwai ruwayar al-a'raj abdurrahman ibn hurmuz an abi huraira wanda tana cikin musnad imam ahmad wanda ya da ya tsaida hadisin akan abu huraira ba tare da ya jingira shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai ruwayar abu zur'a shi ba ya kawo shi a mauku ala abi huraira Da faru wayar waɗancan da suka ruwaito daga abu huraira amintattu ne imam bukhari ya tabbatar da yiwuwar da ɗaukaka hadisin zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa wannan hadisi yana ba mu labarin annabi ayyub alaihi salam wanda annabi ayyub annabi ne daga cikin annabawan Allah wanda malaman tarihi suna faɗan nasabarsa su ce annabi ayyub ibnu am'us wato mahaifinsa am'us bil aini was sad a ƙarshe ibnu Raza, ibnu rum ibnu is ibnu ishaq ibnu ibrahim alaihi assalam Allah ya jarrabe shi da bala'i wanda haƙurinsa ya fito karara ya fito fili sannan Allah ya ba shi lafiya kamar da Allah ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab sannan ubangiji bayan ya dauke masa ƴaƴansa duka yana da ƴaƴa da yawa Allah ba shi dukiya mai yawa ya ba shi zurriya mai yawa da bala'i ya bala'i duk sai da suka mutu ƴaƴan wasu suna ta ƴaƴan sun kai uku, wasu ce da shida amma duk sai da suka mutu sai mata shi kadai sai shi kuma Allah ya jarabe shi da cuta da rashin lafiya iri-iri wanda kowa ya guje shi sai matarsa sai wasu abokansa guda biyu su kadai suka zauna tare da shi kamar yadda akwai ruwaya a cikin musnadin bazar da kuma littafin ibn hibban da abu ya'la a cikin littafin sa na musnad sun rawaito hadisin anas dan malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna nabiyallahi ayyub sallallahu alaihi wa sallam labita bihi bala'uhu 18 sana annabi ayyub alaihi salam ya zauna cikin bala'i da balahira tsawon shekara goma sha takwas farafadahu alqarib wal ba'id da na nesa da na kusa duk suka kishi duk aka guje masa illa rajulaini min ikhwanihi sai mutum biyu cikin yan uwansa mutum biyu kana yaqduwani ilaihi wa ruhani. sukan je masa da safe su je masa da yamma sukan dubo shi da safe su biyu su je da yamma ba su sake dubo shi ahaduhu ba li sahibihi zata yaumi cikin mutanen nan biyu sai ɗaya ya ce wa ɗayan تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين ɗaya cikin mutanen biyu da suka rage sai ya ce wa ɗaya wata rana kai ayyuba ya yi zunubin da duk duniya ba wanda ya taba irinsa ba wanda ya taba irin zunubin da ya yi sai dan uwansa ya ce da shi wa ma za ka me ka gani me yasa ka faɗa haka sai ya ce munzu sabani ashara sana lam yarhamhu Allah fa yakshifu ma bihi shi shekara 18 abu daya amma har yanzu Allah bai tausaya masa ba anya zunubin da ya abu wanda ya taba irin sa shekara sha takwas kana tuba nan falon maraha yamma ta yi sai suka tafi su biyu din nan suka je suka samu ayyu wannan ɗayan da aka gaya ma waccan magana sai ya kasa haƙuri sai da ya kitsa wa annabi ayyub wannan magana ya ce gafa abin da ware ya ce ayyub alaihi salam ya ce la adri ma taqulani ghayra anna allah ta'ala ya'lamu anni kuntu amurru bi rajulaini yatanaza'ani fayadhkurani allah فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق yace to ni ban fahimci duk abin da kuke faɗa ba maganar da kake yi wala ni ban fahimce ta ba ni dai abin da na sani ban taba wuce mutum biyu suna jayayya ba suna rantsuwa wanda yana faɗa yana rantsuwa wanda bana faɗa yana rantsuwa face in na dawo gida na yi musu kafara wato na yi kafara a madadin su dan gudun kada wani ya je ya yi rantsuwa da Allah akan karya ce ne wanda na san ina yi to wannan wani abu ne da zai zama zunubi in akwai zunubi to wannan yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa kana yakhruju ila hajati yakan fita ya biya bukatarsa fa idza qada hajatahu amsakathu zawjuhu aw imratuhu bi yadi hatta yablugh idan ya fita waje biya bukatarsa matarsa ta kamo hannunsa ta da shi gida falamma kana za ta yawmi wata rana abba alaiha sai ya dade ya ta kai shi biyan bukata kuma gefe ya dade bai abin nan ba bai fito ba sai ubangiji ya masa wahayi a narkot birijilika hada muktasalun baridin wa sharaf ya gudu da kafafuwanka ga za ka ga ruwa sun fito ga wanda yake mai sanyi da za ka yi wanka ga kuma wanda za ka sha matarsa ta ga ajima ba ta bai fito ba sai ta tafi ta ga me yake faruwa sai kawai gashi nan ya taho ya nufo ta gadan gadan ma bihi min al-bala'i wa huwa ahsanu ma kana ba komai tare da shi ya dawo fes fes fiye da yadda da yake yayin da ta gani shi sai ta ce ai barakallahu fika hal ra'aita nabiyallahi hadha al-mubtala bata gane shi ba tace kai wa da Allah maka tace bawa Allah Allah maka albarka kaga annabin nan da yake cikin rashin lafiya ka ka hada da shi bata gane cewa mijinta ne ba wallahi ala zalika ma ra'aytu ashbaha minki ma ra'aytu ashbaha minka in kana sahiha ta gaya maza ka sai ta ce kuma a duk da haka fa ni ban ga mutumin da yayi kama da shi ba lokacin da yake rashin lafiya irin ka to bayan ta tambaye shi kaga annabin nan da ba shi da lafiya ta ce amma kuma duk da haka kun yi min kama da shi lokacin da yake da lafiya fa qala fa inni ana huwa shi ne shi Anas yake ruwaita daga Adam sallallahu alaihi wasallam cewa kana lahu an darani wato annabi ayyub yana da guraren da yake ajiye abincinsa kamar ka ce gurin shika inda ake shanya abinci musamman yake inda ake shanya abin nan in an yi eh? in an yi girbi inda ake shanya abin nan gera to wannan gurin yana da irin su guda biyu daya yana shanye alkama ɗaya kuma yana shanye sha'iri dukan su alkama amma ɗaya alkamu ne nau'in alkama kamu da kuma nau'in alkama na sha'iri sai Allah ya aiko da wasu girgije guda biyu Salam ba kana ihdahuma ala an daril qamhi lokacin da ɗayan ya zo daidai da gurin da ake shanye alkama. afragat fihi dhahab sai kawai suka rika yin ruwan zinari a gurin ɗayan kuma da suka zo daidai da inda sha'irin yake sai suka rika yin sai ta rika yin ruwan ruwan azurfa iraki yake cewa wannan ya inganta eh, ya inganta tabbas yana nuna cewa banda waccan kissar ta wanka banda waccan kissar ta wanka kuma wani abin ya faru har ila yau ubangiji bayan ya bashi lafiya sannan kuma sai ya dawo masa dukiyarsa ta wannan siga an gane ku bayan ba shi lafiya sai aka dawo masa kuma da dukiyarsa da ya rasa dukiyarsa duk ta kare tunda ba lafiya ina za a samu dukiya sai dai a yi ta cin wanda aka tara yayi ta ci yayi ta ci da neman magani har ya kare iyalansa kuma duk suka mutu ƴaƴan shi sai shi sai matarsa sai ta wahala da tsila da shi ubangiji da ya ba shi lafiya ya dawo yau fiye da yadda yake da sai kuma ubangiji ya dawo masa da dukiyarsa gurin da yake shanya alkamarsa sai shi ubangiji yana masa ruwan zinari da azurfa a gurin saboda kaga ya tara dukiya to lokacin da ya zo yana wanka abinda alhassan basri aka rawaito yake cewa ruwan da yake watsawa jikinsa in ya watsa sai ya dawo a matsayin zinari kamar fara haka kuma yana tashi kamar fara sai ya rika bi yana tattala shi da da kuma tabuwarsa kaga sai ubangiji a ba a ganai tuka an hada amma tara Wata wanda muka tara maka zinari da azurfa a gurin da kake shanye alkama duk da sai ya ka kwashe kuma yanzu wannan da ruwa da yake kuma sai ka muka tattara an gane ko to shine annabi ayyub yace bala ubangiji ka wadatar da ni walakin la ghina an barakatika ce wannan abin da nake gani albarka ka ce albarka ce daga wajen ka, kuma ba zan iya wadatuwa game da barin albarka ka ba wato dukiya ta halal albarka ce dukiya ta halal alkhairi ce in taraka khaira lil wasiyatu alkhairi ubangiji ya kira ta innahu li hubbil khairi la shadid haka dukiya alkhairi ce annabi Suleiman ubangiji ya bashi dukiya ya bashi ya bashi mulki كتاب وهبنا لسليمان آل داود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ أه؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب kaga dukiyar da Allah ya bashi wannan dawakai lafiyayyu in garman dawakai masu bai kaye da suka dau hankalinsa har rana ta faɗi bai sallah ba da ya tashi kiran sai kira su mai ahbabtu hubbal khairi ashe dukiya in ta zanta halarci to alkhairi ce kuma albarka ce don daga ubangiji take shi yasa annabi ayyub ya kirawo ta albarka ce albarkar ka ce ya ubangiji ina da bukatar albarkarka don haka wannan baya daga cikin shara wato hadama dan mutum yana da dukiya an ga kuma yana neman dukiya a ce ka hadama kai da Allah ya baka dan mai kuma zaka rika fita nema a wanda ba matukar dai ta hanyar halal ne to ba ta daga cikin hadama matukar ta hanyar halal zai neme ta abinda za ka kira hadama ko rashin godiyar Allah shine mutum Allah ya bashi kuma ya rika nema ya samu ko ta hanyar haram wani baya zama macuci sai ya tara dukiyar sanda yake da talakansa halal yake ci da Allah ya bude masa ya fara samu kuma shikenan sai yake ganin ba zai iya hakuri da halin da Allah ya bashi ba sai ya hada da haram maimakon a lokacin da ya samu ya gode wa Allah ta hanyar ya tsaka ya tsaya akan halal sai ya zan baya ba zai yi wannan ba a lokacin ne ba zai nemi saba wa ubangijinsa shine yace alam akun aghlaituka wato ashe ashe ban ban sa maka wadata ba wasu malamai suka ce wadatar zuci ko suka ce a wada sai yi wadatar dukiyar ake nufi na'am wadatar dukiyar domin hadisin Anas yana nuna bayan ya samu lafiya kuma ga ruwan zinare da azurfa da ubangiji ya masa saboda ka wadatar dukiyar ake nufi anan don haka annabi ayyub mutum ne mai wadata yana daga cikin annaba wanda suke da wadata yana da wadata kafin ya kamu da rashin lafiya sannan bayan ya warke ubangiji ya dawo masa da wadatarsa don haka mutum ne wanda yake ganiyun shakir sannan kuma faqirin sabir ya hada duka falalar guda biyu ya hada falalar wadata da godewa Allah lokacin da yake da sa da kuma lokacin da ya dawo ya samu lafiya bayan ya yi zaman cuta abin da rashin lafiya shekara 18 sannan kuma ya yi haƙuri da talauci da babu lokacin da yake cikin halin rashin lafiya saboda haka ya hada duka abubuwan biyu shi yasa Allah ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab kaga wannan sifa da ubangiji ya sifanta shi da shi ni'mal abdu innahu awwab ita ce sifar da Allah sifanta ya sifanta annabi Sulaiman da ita wa wahabna li wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab kaga annabi Dawud annabi Sulaiman ubangiji ya bashi mulki ya bashi dukiya domin ayoyin da suke gaba sun nuna dukiyar da Allah ya bashi amma duk da haka ubangiji sai ya sifanta shi da wannan ni'mal abdu innahu awwab dan ya nuna cewa ghaniyun da shakir mai wadata ne mai godiya shi ma annabi Sulaiman alaihi salam Allah ya sifanta shi da wannan yace ni'mal abdu innahu awwab dan ya zan ya nuna maka cewa ganiyun da shakir saboda ubangiji ya bashi wadata ya bashi abin nan ya kuma bashi ya bashi hakuri saboda haka yace walakin la li an barakatika abinda ya yasa Imam al-Bukhari ya kawo hadisin zahiri gashi na abiri karara ma ayyubu yaghtasilu uryana kaga kenan a lokacin da yake wanka yake yi shi shi kadai ba tare da kowa ba yakan iya yin tsirara ya wanka wanda ya nuna ba haramun ne halal ne kuma annabi sunan al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan ne a bisa ka'idar da take cewa abinda duk ya tabbata ga shari'ar da ta gabace mu kuma babu wani abu cikin shari'a da ya shafe shi to shari'a ce gare mu shi yasa ya kawo wannan hadisi na annabi Musa da kuma hadisin annabi Dawud annabi Ayyub alaihi assalam Allah madaukakin sarki ya sa abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين